idan muka koma hada-hada da zawancin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa na manchester united na dab sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta juventus mai suna paul pogba a kan zunzurutun kuɗi euro miliyan 125 kimanin fan miliyan 104 na tsawon shekara biyar inda ake sa tsammanin dan wasan zai ɗauki kuɗi euro miliyan 12 duk shekara Pogba zai iya zama wa dan wasan da ya fi kowane dan wasan kwallon kafa tsada a gasar kakan nahiyar bana. Pogba ya bar kungiyar Manchester United a shekara ta 2012 a matsayin kyauta wato free transfer inda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus da taka leda. ita ko kungiyar kwallon kafa ta Leicester ta sa fan miliyan 45 ga duk mai bukatan dan wasanta mai suna Riyad Mahrez dan shekara 25 inda kungiyar kwallon kafa da dama suke neman su irin su Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kuma Arsenal na kasar Ingila. Mahrez dai shi ne wanda ya karfi kambun dan wasan da ya fi kowa kokari a gasar Premier ta bana na shekara dubu biyu da sha biyar zuwa sha shida. Chelsea na neman mai tsaron gida na AC Milan Diego Lopez ɗan shekara talatin da biyar. Ƙungiyar Real Madrid na neman ɗan wasan Villarreal Andy Gomez ɗan shekara ashirin da biyu a kan kuɗi fan miliyan hamsin. Yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ya kira ga kungiyar kwallon kafa na Atlantico Madrid da ta janye daga neman dan wasanta mai suna Diego Costa inda ta ce ba na sayarwa ba ne. Ita ma kungiyar kwallon kafa na Arsenal ta buƙaci kungiyar kwallon kafa na Man City da ta janye hannunta ga neman dan wasanta mai suna Hector Bellerin dan shekara 21 domin ba za ta rabu da shi a yanzu ba. Huta lafiya.